A jawabin da Layi Muhammad ya saki, ya ce tuni har ministocin sun naɗa kwamiti a ƙarƙashin jagorancin ƙaramar ministar sufuri Sola Saraki, wacce za ta gudanar da yadda za a haɗa gudumawar. Wannan mataki bai yi wa wasu gamayyar ƙungiyoyi daga arewa maso gabashin ƙasar daɗi ba, domin sun kira taron manema labarai cikin gaggawa a Abuja inda suka bayyana takaicinsu. Abdulrahman Buba Kwacham ne ya jagoranci kungiyoyin. Na farko dai muna kira ga shi wanda hakkin al'umma ke kansa shugaban ƙasa. ya yi sauri ya ɗauki matakin gaggawa ba abu bane wanda zai zauna shiru wannan abu ne wanda ya shafi ran al'umma kuma a gaskiya ba a yi ma al'umma adalci ba don rashin adalcin da ba a yi ma al'umma ba wa'annan mutane manyan ƙasan nan da shugabannin ƙasar nan su suka kawo ma talakawa wannan ciwo sannan kuma suna so su daki talakawa su hana su kuka su ne suka kawo ciwo ba talakan da zai iya shiga jirgi a je kawo wannan ciwo su manyan su suka kawo wato da suka kawo ciwo yanzu bari a takura ma al'umma an kashe mutane fa talakawa da shike bai shafe su ba ba wani wanda ya kawo irin wannan mataki wallahi matakin da aka kawo na wannan ciwo da shine aka kawo mataki na yakan ta'addanci a Najeriya da kuma yakan masu garkuwa da mutane wallahi da ya kare mu za mu faɗi gaskiya ana so duk abun da zai faru ya faru mun fahimci cewa yanzu ƙasar shugabanni ba don talakawa suke ba kowa yana yi don iyalansa ne garkuwa da ake da mutane da ta'addanci da ake a ƙasar nan babu wani jigon mai kuɗin da ya cire kuɗin da ya bayar a yanzu ya bayar don iyalansa da 'ya'yansa da shi kulle jihohi da aka yi da sauransu ai akwai kudaden da ake ajiyewa a reserve na kowace ƙasa wanda irin wannan annoba in ya faru kafin a ɗauki wannan mataki me ya kamata a yi da wannan dukiyan ina dukiyan yake ina dukiyan da shugaban ƙasa ke ce ya tara ina yake al'umma suna cikin wahala yau a ce an kulle wannan jiha yau a ce an kulle wannan jiha an bar talakawa suna zaune mu ajiye madina in iri na ina da abincin da zan ci wata shida a cikin gidana wani fa sai ya fita a ranan din zai samu abin da zai ci wannan ba masifar tinkare mu ba ana tsoron abun da Allah ya halitta ba a tsoron Allah To sai dai ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC, kanar Garus Gonono mai murabus ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa abun ya bani mamaki sosai saboda abun da na gani ciwo din ya fara kama manya ne shine sa suka yarda da wannan abu in ba haka ba rigin gumi da ake a Najeriya a lokacin ya ba su rage kudin su aka taimaka wa talaka ba kuma bayan wannan in aka rage aka musu aka tara wannan duka kudin za a tsayar da shi a coronavirus kuma gashi an ce mutane a rufe su a daki me gwamnatin ta tana dawa talaka wanda zai ci ai wata coronavirus din guda biyu ce ma na ganta saboda mutum bai da abun da zai ci ya kwanta har gari ya waye kuma gobe da safe ya tashi ba wani abinci ai wata coronavirus ne gwamnati ta kamata ta tashi a da mutanen china suka yi da sauran da Amurka suka yi na lokom din na kowane abu sun ajiye musu abincin su kaman yadda daga gwamnan lagos ya yi amma don ka ba da doka kai kana tsayin matsayin ka gwamna ba wani ko burodi wanda ka ajiye talaka ko fiye wata shi ya zai da ransa a bangare guda shugaban kasa muhammadu buhari ya jinjina wa manyan 'yan najeriya da kungiyoyi da suka tashi tsaye wajen yaƙi da annobar coronavirus wacce aka fi sani da covid-19 Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.